أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا أكو قوة رمضان hijira shekara ta 1446 za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja a daidai wannan yammaci muna roƙon allah ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani allah ya sa mu a cikin bayin da za su rabauta a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta'ala dukkan wata albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan Allah ya mana baiwan haduwa da ita dukkan wani jarrabawa mara daɗi a wannan wata na Ramadan Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi Allah ta'ala ya ba mu ikon yin azumi karɓaɓɓe da muke neman yardarsa a cikinsa addu'o'inmu a wannan wata mai albarka Allah ya amsa mana ya sa mu a cikin bayan da ake yanta su zuwa ga aljanna iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da sauran 'yan uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya kai haske zuwa ga kabarinsu gabanin fara tafsiri na farko akwai sanarwa na kaddamar da karatun ƙur'ani da ɗaya daga cikin limamanmu na kamsu salawat da kuma tarawihi da tahajjud yake yi a wannan masallaci wato gani muhammad zarami na san da dama suna da shauƙin karatunsa kuma sautinsa iya da tasiri ko da a lokacin sallah ne iya cikin limamin da allah ta'ala ya musu baiwa da wannan ya yi set na ƙur'ani kwatankwacin irin wanda aran ma gwani abdullahi abba zari yake yi ya karanta ƙur'ani tun daga farko zuwa ƙarshe ana buƙatan za a kaddamar da karatun insha Allah ta'ala ranar lahadi mai zuwa wato ba lahadi ta farko a ramadana ba lahadi ta nawa ta biyu kenan a ramadana insha Allah ta'ala lahadi mai zuwa kenan so ga duk wanda suke abuja a nan za a kaddamar da shi karfe ɗaya da rabi na rana zuwa kaman karfe ko uku da rabi ko abin da ya kama da haka ana gayyatan kowa da kowa sannan akwai markazi da suke ginawa a kusa da nizamiya hospital suna gina masallaci da makaranta ta ƙur'ani dukkan wani abin da aka samu a cikin wannan set na ƙur'ani din ya sadaukar da shi don gina masallaci da makaranta da su. so ba nasa ba ne na wannan aiki na alheri da ake yi ne duk wanda ya ji wannan ana gayyatarsa kuma ya kawo gudumawar gina masallaci da makaranta ni ma mai sanarwa zan bayar shi ma an rama a da ba na matsa masa yanzu ka dole ne sai ka bayar a kafin ka ko eh, ba sai na tona ba an gane sai eh, to shi kenan mu bar abin wasu rufi ma yi sarrufi to tun da dai bai mutu ba ya ce za a bayar to an rama masu ya bayar insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa don neman yardarsa wannan karatu na Qur'ani da aka yi sai Allah ta'ala ya sa ya zama mai amfani a cikin al'umma Allah ta'ala ya sa ya kara mana haddan Qur'ani da fahimtar ka'idan karanta Qur'ani da kuma aiki da Qur'ani shi kuma da ya karanta wannan Qur'ani din dan amfana da al'umma Allah ya sa a mizanin ayyukan sa na Allah ya rahama zuwa ga iyayensa da malamansa gaba daya na biyu baya ga haka akwai roƙo na addu'a da nake yi wa ɗan uwana da yake matsayin wa abinda bature ke cewa cousin akwai cousin dina kuma wana da Allah ya ɗauki rayuwarsa jiya alhaji sa'idu abubakar walama ya yi aiki shekaru da yawa a federal Ponce university of maiduguri teaching hospital har ya yi ritaya a wurin dan umma na ne mahaifiyarsa ya ce ga mahaifiyata a cikin jikokin kakanninmu ta bangaren iyaye mata shine na farko shine babba a cikinmu gabaki dai a wannan bangare din iyayenmu mata mutanen wurin malala ne a cikin duk local government zuwa wurin kale duka zuriyarmu ne to a wannan bangare na iyaye mata a jikoki shine babba a cikinmu gaba daya jiya Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa bayan jinya da ya ta 'yan watanni a cikin jinyar akwai lokacin da mun kawo shi har nan abuja ya yi jinya kuma ya samu sauki ya koma gida duka wannan a cikin disamba da ta gabata nan wanda bai wuce wata uku da kaɗan ba komawansa gida da komawansa bai wuce wata biyu ba kuma ya yi ta fama a federal teaching hospital na gombe a gida kenan da ya yi ritaya yana gida a mahaifinsa ɗan gidan alkali baffa ne alkali baffa kuma shine sarkin marigayi sarkin malaman gombe wato shine asalin sarkin malamai na gombe wanda kazin dinmu kuma wa a yanzu wanda yake kanin marigayi uwa ɗaya uba ɗaya shine sarkin malaman gomben alhaji ahmad abubakar walama a yanzu shine sarkin malamai na gombe to kanin marigayi ne uwa ɗaya uba ɗaya to a ɓangaren iyayenmu mata kusan tushen mu ɗaya ne gaba ɗaya ina roƙonku a wannan wata mai albarka mu masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa baya da ya bari Allah ya albarkaci bayansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma zama khalifansa akan iyalansa bayansa dunya da ya Allah ya sa ta zama kafara na zunubansa communication dina da shi na ƙarshe da a rubuce shine ya karanta littafi na na a scholars journey navigation academia ya turo mun review dinsa da commendation da fatan alkhairi so wannan shine communication na ƙarshe a halin lafiya bayan nan kuma yi juwali sai dai in je in gaishe shi ba lafiya wani lokaci ma har in je da bai san na zo ba wani lokaci kuma tsanani ya daga kai ne in kai sallama ya danyi haka ya amsa amma dai communication shine a rubuce bayan ya karanta littafin wanda bayansa da kasa da sati da ya fara jinya din Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya ji kansa iyayenmu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu ‘yan uwan namu da iyayenmu a gidan aljanna gobe kiyama. Gaba na gaba akwai ɗan uwa Professor Salisu Shehu shi ma jiya sirkarsa ta rasu a ƙasar Qatar tana jinya wacce ita ma malama ce malama Saudat Abubakar malama ce ta addini daga jihar Kaduna. ta su jiya 'ya'yan cikin da suka roko a yi addu'a Allah ya gafarta mata suna neman addu'a ta yan uwa Allah ya jikan mahaifiyarsu muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata ya jikanta ya sa can ya fi nan kuma Allah ta'ala ya kula da bayanta akwai yan uwa da dama da mai an musu rasuwa ba mu da labari dukkan wanda aka yi wa rasuwa ba mu ji labari ba Allah ya gafarta wa mamacinsa bana biyu da ya wuce ma akwai ɗaya daga cikin dattawan mu a jihar Gombe Malam Ibrahim Zamfara akwai limamin masallacin gidansa shi ma ya rasu wanda na san limami din sama da shekara talatin da biyar da suka wuce sabayya ta da shi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ya jikansa Allah ya yafe masa dukkan wanda aka yi wa rasuwa da ba mu da labari muna ta'aziyya gare ka Allah ya da ladan hakuri kuma Allah ta'ala ya ji mamatan mu gaba daya ya sa can yafi nan gare su sannan bayan haka akwai wasu yan uwa da suka turo ne ban addu'a su ba suna da yar uwa in zan iya tunawa sunanta hajiya maryam tana jinya a kasar turkiya daga najeriya yau wajen wata shida tana cikin koma ba ta fito ba to muna roƙon allah ta'ala ya fishe ta lafiya allah ya sa jinya din ta zama zakan jiki ne mu ma allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kula da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa rayuwar mu albarka Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai dauki rayuwar mu akan imani gabanin fara darasi na uku ƙaran ma ko kuma in ce malam Ibrahim akwai tambayoyi to ƙarin tashoshi da ke sanya wannan tafsiri da muke masallacin annur jiya mun tsaya akan na 58 to yau an samu kari har zuwa na sittin da 67 na hamsin da tara da na sittin wanda ya dauki nauyi alhaji dr muhammad murtala saleh santurakin ibbi ya dauki nauyi na hamsin da tara haske tv jalingo taraba daga takwas zuwa tara na dare da kuma haske rediyo fm jalingo daga takwas zuwa tara na dare na 61 wanda ya dauki nauyi alhaji Abdul Hakim usman dan bujare ko eh, inna fasfar karanta sunan da kuskure ya yafe mini eh, ya dauki nauyin legend fm 98.7 daura katsina state daga goma zuwa sha daya na safe duka allah ya biya su da gidan aljanna sai jaiz takaful insurance limited sun dauki nauyin citizen radio fm 93.7 abuja daga hudu da hamsin zuwa biyar da hamsin wato daidai lokacin yin tafsirin nan kenan na yammaci Allah ya biya su da gidan aljanna na 63 management ne na National Traffic Radio Abuja suka dauki nauyi daga 12 da minti 3 zuwa 1 da minti uku na rana a Traffic Radio FM 107.1 Abuja sai Alhaji abdurrahman Bashir Haske founder na AB Haske Foundation ya dauki nauyin guda uku akwai Usaku FM Adamawa daga 11 zuwa 12 na rana akwai fulako fm 92.3 adamawa daga sha biyu zuwa karfe daya sai kuma na 66 nas fm movie 105.5 yola daga tara zuwa goma na hantsi allah ya biya su duka da gidan aljanna akwai hukumar gudanarwa na sunna tv kano sun ɗauki nauyin sunna tv kano daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare sunna tv akwai jiha-jiha ne? ko na kano daban ne shi ma wani tv ne daban shi na kano ne a kan satellite suke to allah ya saka musu duka da gidan aljanna allah ta'ala ya sa a mizanin ayyuka na kwarai allah ta'ala ya karbi aiki din ya sa a mizanin ayyuka na kwarai namu gaba daya insha allah na shi wa sabbin abdul mutallif ko ok allah sarki na katsina kenan na daura dan mutumin daure ne a eh, yanzu. dan uwa ne mai kokari Allah ya kara wa rayuwa albarka Allah ya jagoranci Allah ya sa a mizanin ayyuka da barka saboda lokaci ya ja sai a karanta tambaya ɗaya ko biyu in ba su da tsawo insha Allah bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi malam yake cewa fatan alkhairi Allah ya ji kan iyayen malam da na da sauran yan uwa musulmi tambaya ta ita ce menene hukuncin kiran wani da sunan mahaifinsa yana amsawa har a makarantarsu mutane da dama ba su san sunan shi ba sai sunan mahaifinsa suke kiran da shi shin ina hukuncin haka allah ya kai malam da alaramma gida lafiya kuma allah ya sa mu shagwa lafiya a wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amin ga addu'a in na fahimci tambayar daidai shine ana kiransa ne da sunan babansa ba da sunansa ba misali sunansa muhammad ibrahim sunansa muhammad babansa ibrahim sai ana kiransa da ibrahim maimakon muhammad ibrahim haka ne wannan yawanci ɗabi'a ce ta 'yan boko kiran mutum yi juwaɗi da sunan mahaifi ko da sunan sonem nasa muhammad ibrahim sai a ce mr ibrahim wannan harka ce ta boko da aka sha aka koshi aka yi safar aka yi buɗe baki da ita shek bakar abu zai rahmatullahi alai iya da wani kutayib karami mai sunansa tasmiyatul maulud wato sanyawa wanda aka haifa suna littafin dukansa shafi ne 72 a cikin littafin gaba ɗaya daga farkon su har ƙarshe ya yi magana akan waɗannan hukunce-hukunce musamman a shafi na talatin da shafi na talatin da ɗaya da shafi na talatin da biyu a waɗannan shafi guda uku ya yi magana a kan hukuncin kiran mutum da suna da ba na babansa ba ko kuma kiransa da sunan babansa haka ibn usaimin rahimahullah ya amsa tambaya. cewa na farko abin da ke da muhimmanci mu kiyaye shine cewa ba a yadda a sa mutum suna ana kiransa da shi da babu sunan babansa a suna wannan shine abin da shari'a ta tsananta mutum ya ajiye sunan babansa a gefe ko mace ta yi aure ta ajiye sunan babanta da sanya sunan miji a inda kada ya halatta a yi tamfurari ne nan kamar a halin da misali mijinta na karatu ko aiki a wata ƙasa akwai ƙasashen da dole sai sonim ya zama ɗaya tsakanin miji da matarsa to in anan doka ya zama ba a babin ana so ba saboda za a yi profesin visa ta zauna da shi sai aka yi ababin darura a nan la kallifin lafi nafsan illa ha kame da yake a cikin ayatul kursi bangaren aya ta 255 ainihin a bakara ala ayi halin ina nufin suratu ba a aya ta ali eh, haka ne bakara ko eh, ina nufin bakara ke nan bakara bakara ina ji baki na mai kira Ok ok ok afuwan afuwan so bakara nake nufi a nan wurin Allah bai dora mutum abin da ba zai iya ba amma in ya zama akwai sunan mahaifi a sunanka da ake kiranka da shi malamai suka ce a nan wurin a ka'ida babu nassi da ya haramta a kira mutum da sunan babansa shari'a ba ta haramta ba kawai sunan haifin mutum ibrahim a ce masa mr ibrahim babu nassi na kusa ko na nesa da ya haramta sai dai ya saba wa al'ada na zamantakewa al'ada na zamantakewa akan kira mutum da sunansa ne ko da sunansa da sunan babansa a haɗe wannan shi ne abin da aka sani kamar yadda ƙur'ani ya ce a ba'ihim kuwa aka faɗo inda lafi kamar cikin kisan zai ibn Harisa a cikin suratul Ahazab ko bangaren aya na biyar Allah ya ce a kira su da sunansu da sunan iyayensu kula da cewa ud'uhum li abaihim ibn ufaymi rahimahullah ke cewa an fi so a kira mutum da sunansa da sunan babansa amma in aka kira shi da sunan babansa kuma ya gane shi ake nufi sai ya amsa to wannan babu laifi don shi wani bangare ne daga jikin baban nasa duk da ba shi ne abin da aka fi so ba shi ne aulawiyya ba ba shi ne priority ba amma an kira ba laifi ba ne ala ayi halin abin da ke hatsari shine a cire sunan mahaifi a daina aiki da shi kuma akwai hadisai da dama da suka hana kaman hadisin da ke cewa man tasaba ila ghairi abihi la'anatullahi alaihi wal mala'ika wan nasi ajma'in wanda ake kiransa zuwa ga sunan wani babansa ba babansa ba ba a babin darura ba shi ya amince da haka annabi ya ce tsinuwar Allah ta tabbata a kansa tsinuwar mala'iku ta tabbata a kansa tsinuwar mutane dukka ta tabbata a kansa hadithin nan iya cikin sahihul jami'i, isnadinsa ingantacce ne hadithi ne na 6,104 sha baya halatta ala ayi halin ka'ida shi ne a ce maka malam muhammad ibrahim idan ka je wurin da kawai ana kira mutum da sunan babansa da aka ce maka mr ibrahim ka gane kai aka kira baka aikata haramun ba don daman hatsarin cire sunan baban ne amma kiranka da sunan baba shari'a ta yi shiru a kai yin shiru a kai a babin mu'amala iya nuna halascin abu ne amma ba shi ne kuma afdaliya ba wallahu ta'ala a'alam na'am sai tambaya ta karshe saboda lokaci yake cewa assalamu alaikum shaykh may Allah subhanahu wa ta'ala accept our act of worship in this in this place month of uh, Ramadan Amen. and forgive our sins you are sick, i am currently in turkey for my eh, eh, for my studies and i am in my final semester of a bsc in computer engineering i asked my father for permission to get married after i graduate but he insists that i must complete my msc first because he believes marriage will distract me from my studies my father always listens to your lectures and sometimes he tells me to look at your life as, a, as an example, saying, I want you to study well as he did. Sheikh, please advise him that marriage is not necessarily distract a person from the sorrow. May Allah bless you and have mercy on your marriage. Firstly, you have to engage me as your lawyer. Mm. Uh, you have to engage me as your lawyer in order to to defend you. So, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. If I understand the question correctly, he is in his final year in Turkey studying computer engineering in his last semester of his Bachelor of uh, Technology or Bachelor of Science. And he intends to get married but his father insists that he must complete that BSc and also obtain his MSc before he gets married. And he wants me to admonish and also to advise his father so that he can allow him to get married before even his MSc. I hope this is the question. fadilatu sheikh muhammad bin salih al-ufaimin al-wahaibi at-tamimi rahmatullahi in his book of uh, fatawa al-mar'at al-muslima in volume 2 from pages 704 to 706 he spoke on this matter by answering some questions effectively a situation where a young Muslim is permitted to get married while in school and a situation where it is advisable for him to put the marriage on hold until he graduates. Even His Eminence Ibn Utaymin, may Allah have mercy on him, Get this verdict relying on the hadith of our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and a verse from the glorious Quran. A hadith which is agreed upon by Bukhari and Muslim, may Allah have mercy on them, which has been narrated by Abdullah ibn Masudin, may Allah be pleased with him, where our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was advising and admonishing young Muslims by saying, Ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj faman lam yajid fa alayhi bis-siyam fa innahu lahu wija our beloved rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was admonishing young muslims the hadith has been narrated by muslim hadith number 1400 by saying, all young men, whoever amongst you can afford to get married, let him get married. فَإِنَّهُ أَغَبُّ لِلْبَصَرِ Because this will guide him to lower his gaze. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ And will make it easier for him to protect his chastity. فَإِلَّمْ يَجِبْ And if he cannot afford, فَعَلَيْهِ بِالسِّيَامِ Let him continue to observe fasting voluntarily, like on Mondays and Thursdays. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء Because this fasting will serve as a shield for him from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. In this hadith, His Eminence Ibn Uthaymeen, may Allah have mercy on him, said, our beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives this advice to young men that as long as they can afford to get married while in school or after their graduation or while doing their business, as long as they can afford, let them prioritize getting married. In the same hadith, and he says, if they cannot afford, then they should look for an alternative of observing voluntary fasting until Allah Ta'ala provides for them from his own bounty or from his own favor. And the Quran also speaks on this by saying, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِلِهِ as in Surah An-Nur, verse number 33. Allah Ta'ala says, those who cannot afford to get married, let them protect themselves until Allah Ta'ala gives them or provides for them from his own favor. So in these two narrations, the hadith of the beloved Prophet ﷺ and the Quranic verse, we clearly understand from these two that as long as you can afford to get married, it is advisable for you to do that. To the extent that His Eminence Ibn Uthaymeen insisted by saying, when we are to compare both of them, according to the scale of preference or scale of priority, according to his understanding, marriage should be the priority over and above studying, according to him that marriage is even more important than schooling. This is his opinion. Because that marriage is an act of ibadah. And it is a shield from disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, which is very important, particularly in this era that has been dominated by virtual world, where online you see women almost naked. Your desire is being intimidated day in, day out. So he said, uh, in his opinion, marriage takes precedence over studying. And the same with Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, while explaining the context of this verse of Surah An-Nur, verse 33, he said that the only obstacle and the only and the major impediment to getting married is the financial responsibility. If you can afford to take care of your wife financially, then getting married is recommended for you. But as long as you know you cannot afford financially, it is better for you to be fasting voluntarily until and unless Allah Ta'ala provides for you from His own favor or bounty as the case may be. So in your own case, I don't know the true situation. Are you sponsoring yourself today to acquire the degree? Or is your father who is sponsoring you? Are you under scholarship or not? If you are under scholarship, are you sure that that scholarship is sufficient for you and your wife if you get married? These questions are very important indeed. As long as your burden is on your father, and he knows his situation that he cannot continue to sponsor you and sponsor your siblings hmm. and at the same time to allow you to get married and take care of you and your wife he knows that he cannot afford that financially it is better for you to listen to the guidance of your father but in a situation where you can afford to take care of your studies and at the same time to take care of your wife either through scholarship or any part-time job you engage in, in that situation, I strongly recommend to your father to allow you to get married. It is indeed very important. Otherwise, when your son disobeys Allah subhanahu wa ta'ala, because of that you are directive, you will be questioned on the day of Qiyamah. Because he can afford to get married and he can also afford to take care of his wife, but you stop him. But you stop him from doing that. If the only challenge is the fact that your father considered that it is impossible for you to reconcile both of them, studying and marriage. And it is because of this he stopped you, his argument is not acceptable religiously. There is not any argument to support that as long as you can afford financially, that marriage can affect your study. There is nothing to support that, particularly if you are the husband and Allah knows best. So as your lawyer, I have recommended to your father to allow you to get married as long as you can afford to take care of your wife. So you have to get back to me for the consultancy, for the legal work, The legal fee. And in this, Allah is the all-knowing. It is important to get married as long as you can afford while food and I strongly recommend, but in what condition? As long as you can afford it financially without putting any burden on your father or mother or your elder brothers and uh, elder sisters. As long as you can afford, it's highly recommended. The more you delay getting married, the more you regret in your life. It's better for you to have children that will look like your younger brothers and sisters. It is indeed very important. Allah ya samu wanye lafiya. Ƙaran ma jiya mun tsaya a kan aya ta nawa? Aya ta ɗari da hamsin da mun tsaya a tsakiyar aya ta ɗari da hamsin da ɗaya mun karanta sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba muka tsaya akan dai wurin za mu kammala aya ta 151 mu shiga ta 152 zuwa 153 idan lokaci yayi insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم فيه حتى إذا قتلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين نعم نعم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول أعطاكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فنلقي في قلوب الذين كفروا رعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين jiya mun fara tafsirin wannan aya muka tsaya a kai Allah ta'ala ya ce sanulki za mu jefa fi qulubil ladina kafaru ru'uba a cikin zukatan wanda suka bijire mana za mu saka ar-ru'uba ar-ru'uba shine tsoro mai tsanani mun yi tafsirin wannan bangaren ayar ƙarin bayani shine ar-ru'ba ana iya karantawa da daura kan ainun din a ce ar-ru'ba ana iya karanta da sanya dhamma aka a ce ar-ru'ba ar-ru'ba ko kuma ar-ru'ba ko a daura ainun ko kuma a sa dhamma ya zama dhamma dhamma sai kuma ba'un a gaba wannan duka sun tabbata kira'o'i daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so Allah ta'ala ya ce za mu jefa a zukatan wanda suka bijire mana a ba tsoro mai tsanani mafiya yawa in ka ga mutum yana da tsananin tsoro siffa ce ta mutumin da ya bijire wa Allah amma mai imani da Allah aka same shi da nau'in jarunta da rashin tsoro ga hadisai da dama irin na zato rikad da aka dawo fiyayyen halitta yana kwance wani mushriki ya cire takobi ya tada manzon Allah ya ce takafuni kana tsoro na manzo Allah na kwance bai bude na tsaya kansa da takwabi yace ta kafu ni yace kana tsoron annabi yace la ba na tsoron ka sai yace manzo Allah man uka minni wa zai iya kare ka daga gare ni annabi sai yace me Allah Allah kawai sai kira Allah yana fada sai ya firgita mushrikin sai takwabin ya fadi sai yan halalta shikar sai miƙe sai ya dauka sai yace kai kuma mayyam na uka minni wa sai kare ka sai yace kun khaira akhirin ka zama mafi alherin mai daukan takobi da baya taba kowa da shi ya gagara kiran Allah so a ka'ida tsananin rudewa ba siffa ce ta mutum mai imani ba duk jarrabawar da ka shiga ko a cikin jirgin sama kake Allah ya sauwake sai fayyar da ce fa jirgin nan yanzu kawai sai ta Allah ba da control a kansa kana da imani da Allah tsanani abin da zai faru mai muni shine rasuwa ba mai wuce ajalinsa ajalin nan ran da Allah ya rubuta awar da ya rubuta mintin da ya rubuta ɗin a lokacin zai faru sai ka kwantar da hankalinka kai ta addu'a cikin wannan halin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk abin da za ka yi sai kai amma ka zauna ka rude wayo Allah yau an shiga uku yau ba naka bane ba har ka ce mai imani ba dukkan girman jarrabawa kar a same mu da rudewa saboda wannan ba tsoro mai tsanani ko firgita mai tsanani siffa ta jama'ar da suka bijire wa Allah ne ba masu bin Allah ba wanda ya bi Allah duk halin tsoro yana kokari ya yi kontrolin kansa Allah ya ce sanurki za mu jefa don ya tabbatar da majistinsa idan muka duba ya ce kuma wanda ya ce sa'ulki zan jefa kamar da ya zo aya ta goma sha biyu a cikin suratul anfal min babil misal ko kuma ya ce wa qazafa fi qulubihim ru'ba kamar da ya zo cikin suratul ahzab aya ta 26 da kuma suratul hashir aya ta biyu yakan kira ta zafa ko sa'ulki ko sanulki duka wannan mu'ujiza ne na ƙur'ani aiki da kalmomi mabambanta don isar da sako iri ɗaya saboda in wannan bai ja hankalinka ba to wancan zai ja hankalinka mafhum sai da haka an ru'uba shi ake kira kamar da a ce shine cardiac anxiety likitoci suna ce masa cardiac anxiety ko a ce cardiophobia cardiophobia duka sunansa ne shine irin abu na tsanani na tsoro yana da illa har ga lafiyar ka yakan sa high blood pressure jinin mutum ya haura yakan sa heartbeat din mutum ya karu kuma dab dab dab dab yakan sa mutum ya zama na abnormal breathing ko shekan iska kake kai taking oxygen ka fitar da carbon dioxide za kana yin sa da matsala na hudu idan kana tsaye na isa kai ta kadawa sai a waye gari kafar ka duk karfin ta ba ta iya daukan gangan jikinka idan yayi yawa yana cutar da lafiyar ka yasa maka famanan matsala a jikinka ba temporary matsala ba ta dindindin shi yasa duk abin da zai sa mana mummunan tsoro mu ai goyin din kuma mai imani a kowane hali yake cikin na jarrabawa ko ya tsorata baya barin tsoron ya fitar da shi a hayyacinsa da zai zama bai san me yake yi ba saboda a kowane halin jarrabawa dabara ba ta kubutar da mu imani da Allah ne yake kawo mana dauki amma dabara ba ta yi don haka yace sanurki fi qulubil ladina kafaru ru'uba kuma shi yasa koda mutum ya waye gari kana da iyali ko kina da mai gida ko kana da ɗalibai a matsayinka da malami ko ƴaƴanka a matsayin uba mai gida ko a matsayinka da shugaba a sarauta ko a malinta ko a mulki ka rika kontrolin zuciya saboda cardiac anxiety abin da ya shafi tsoro ko tashin hankali ko mummunan fushi duk ya shiga ciki yana sa mutum ya yi abin da zai dana sani daga baya ko ga iyalinka ne idan fushi ya yawa karka yi magana kuma shi ya sa emotional intelligence yake da muhimmanci hatta a cikin ƙur'ani don in har ka yadda ka rasa stability naka ka gagara kontrolin zuciyarka zuciyar ne ke juya ka to na farko in abu kasa a gaba za ka yi nasara ba mutumin da ya waye gari bai iya mallakan zuciyarsa zuciyar ce ta mallake shi ko a jarabawa ne ko a intabiyu ne ko a debate ne ko a ganawa da mutane ne ko a amsa tambaya ne matukar zuciyar ta juya ita take juya shi to baya nasara abin da yake yi shi yasa abu na farko da zamu yi shine mu tabbatar muna da emotional intelligence yana da matakai stages kamar guda biyar na farko self awareness shine kai kanka ka san nagartarka da kasawarka kai mutum ne mai tsananin hakuri ko mai fushi da yawa mutum mai tsananin hakuri mafiya yawa bai cika samun matsala ba amma mai gaggawan fushi ko mai tsananin fushi wanda in yi fushi har a shari'a zai rika fitar da manya-manyan zage-zage yan kaza-kaza to dole ka san self awareness ka gane menene na kafanka yaya fushinka yake yaya kake kontrolin zuciya in ba haka ba tsakaninka da 'ya'yanka zai cire kauna daga sun ji muryarka ka bude kofa baba ne yake eh, daga kowa ya rude a gida iyalinka za ka waye gari daga ta ji karan motar ka ko mashin ɗinka ka shigo gida gabanta zai faɗi in a ofis ne daga masu aikin ka sun ji ga oga ya shigo kowa sai ya rude duk wanda yake da wannan sifa baya nasara ka rika wayin gari in ka zo wuri murna ake yi ba bakin ciki ake ana tsorata ba kowa ya ji ato oga ya iso ada murna a'a mai gida ya dawo lafiya yara su ko a guji a'a bane a'a dadi ne to wannan shine alkhairi ba wai daga an ji ka bude kofa kowa iya neman ina zai shiga ba wannan ya je karkashin dining table wannan ya je bayan buhun masara ya koya wani ya shiga ban daki ina wani yake cin na ban kana gujewa ka shiga sai ya fito ya tafi to matsala ce rashin emotional intelligence na cutarwa a duk abin da kake da mutane hatta abokananka baka zaman lafiya da su shi yasa self awareness ka san ka irin haƙurinka ka kawaicinka ka san fushinka da irin utterances da ke fita a bakinka sai na biyu self regulation ka iya regulating kanka regulation akwai na addini na farko yawan a'udhu billahi minash shaitani rajim daga ciki idan kana da wannan kasawa duk inda kai fushi kar ka yi magana karka kuskura sunna ta karantar karka kuskura kai magana in kana cikin fushi ka dage kada kai na uku in kana tsaye ka zauna in kana zaune ka kwanta daga cikin yadda ake magance wannan ka rika shan ruwa in ka ji fushi da yawa dauki ruwa ka sha shaidan an halice shi daga wuta ne ruwa kuma yana maganin wuta insha Allah ta'ala za ka yi nasara a kansa wannan iya cikin self regulation kuma ka yi kokarin tilasta kanka irin kalmomi na ashar na bakar magana ka yi wa kanka alƙawari ba zan ƙara aiki da su akan masu aiki karkashi na ba ko talakawa na a ofis ko kuma a fadata ko kuma iyalai na a gida ka yi sa wa kanka wasu kalmomi ba zan yi aiki da su ba kuma ka sabar wa kanka da kalmomi masu muhimmanci akwai matar da na taba jin tana magana wa ɗanta sai ta ce kai Allah wadarta sai na masa nasiha ce kanki kare daga nan sai ta ce ya za ta ce duk wanda ya dafi ce Allah ya maka albarka kai din nan dai Allah ya maka albarka sai ta koya wannan abin da na bata ya wuce shekara 25 kuma tun a lokacin duk fushi da zai ce kai dai Allah ya maka albarka saboda addu'ar iyaye yana da hatsarin an yi mai muni in ta ce Allah yanzu duk mai hankali uwarsa da lai ta ce Allah wajenka ai wallahi ba za ka yi bude baki ba in kai wasa ta za ka yi cin abincin bacci ma sai ga gare ka to hatsarin shi ne ta faɗa yin mala'iku sun ce amin sai yaro ya lalace sai na uku akwai motivation dukkan abin da zai motivating ɗinka akan faɗan abubuwa na alkhairi ka dage ka rika yin su ka rika training kanka training and retraining akan abubuwa na alkhairin samun emotional intelligence falalan hakuri da zai motivate ɗinka falalan wanda ya haɗe fushi gobe kiyama annabi ce Allah ta'ala zai sa sai ya zabi hurul ini wanda yake bukata ma tukunna aljanna shi da kansa zai zai ba zai zaba nasosi su rika motivate ɗinka wannan yana da matukar muhimmanci ka rika samun wannan muna fahimta da kyau ko ka rika samun dukkan abin da zai mu waɗannan suna daga cikin muhimman abubuwa da idan mun yi su insha Allah za su taimaka sauran kada lokaci ya cinye barin dakata a wurin dan kada lokacin karatu ya kare don haka sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba ar-ru'ba idan muna da emotional intelligence musamman wanda yake an sirka shi da imani da Allah muna iya kontrolin kanmu a kowane hali in ku muka bar tsoro ko fushi ko bacin rai ya yi nasara a kanmu dukkan wani abin da muka zartar a lokacin za mu yi da na sani shi za ga Allah yana ba mu yadda yake karantar da annabawa da mabiyansu emotional intelligence to the extent that a koda kisar annabi Musa arama an ka kawo da fir'auna ya bi shi da yadda hankalinsu ya tashi fa adba'uhum فلما musa. إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين محل الشاهد ده سورة الشعراء دقا آية 61 مداوق آية دي باين 60 فأتبعوهم مشركين fir'auna sai bi annabi musa bayan annabi musa ya yi kijira zai gudu daga birnin misra sai fir'auna ya bi shi lokacin da annabi musa ya zo dab da kogi zai ƙetare sai juya sai ga fir'auna fir'auna a gidansa iya da soja alf alf wa mi'atai alf in yana barci soja mutum miliyan ɗaya ne da dubu ɗari biyu ke gadinsa a lokacin da yake barci so iya wannan home security guard su suka bi shi bi annabi musa annabi musa da mutanen sai suka juya sai ga fir'auna na dab da shi da sojojinsa shine Allah yace falamma tara aljam'ani qala ashabu musa inna la kuna. ai wallahi za su kama mu sai ce mai kalla inna ma iya rabbi ta sayahdin kaga an karantar da mu optimism da shi emotional intelligence shine a duk inda kake tare da Allah to kar yi zakan za a yi nasara a kanka abinda kawai zai faru shine kaddara Allah amma duk sharrin mai sharri da hasadar mai hasada ba za su rage abu ɗaya da Allah ya alƙawarin zai baka a duniya ba babu wanda ya sai hana sai sa wa kazafa fi qulubihim ru'ba mu rika kontrolin wannan duk inda ka gari fushi yayi yawa ko kuma karaya ta yawa ya zama kai mutum ne wanda kake da raki raki yana cikin matsalan wannan an shi shine kai komai kana ga ba zai ba kai kai kai abin nan fa ba zai ba ni fa ina ga ba zan fara yi ba a ce mutum yana da cutar ulsa yana da kaza kaza kar ka zama mai raki kar ka zama mai raki ka zama kana you are always optimistic try to be an optimist yana da muhimmanci wato ka zama mutum mai irin yaƙini a imaninka kawai ai na roƙi Allah da Allah na dogara ba mai nasara a kaina mafhum tayyib don haka wa sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi anan Allah ya sa musu ru'ba ne saboda sun yi wa Allah shirka wannan ke bayyana mana saba wa Allah yana hana mutum yin nasara a duniya yana kuma sa a yi nasara a kan mutum idan mutum ya zama mai yi wa Allah shirka ko mai sabon Allah sabon Allah iya cikin dalilan da ke sa a yi nasara a kan mutum in ka ce bima din nan babu sababiyya ne ai Allah ya sanya musu wannan tsoro mai tsanani dalilin shirkan ne ma din nan masdariya ce bima ashraku dan sun yi wa Allah shirka billahi da Allah ma lam yunazzil bihi sultana akan abin da Allah bai saukar da sulta ba sulta shine al-hujja wal burhan shine sun yi wani abu na yi wa Allah shirka cikin abin da Allah ta'ala bai aminci a yi a masa tarayya da wani abu a cikinsa ba wanda yana bayyana mana yi wa Allah shirka yana daga cikin al'amura da ke hana mutum ya nasara sabon Allah yana dishashe nasara a rayuwa sabon Allah yana dishashe albarkar rayuwa shi sa kuma a wannan aya muna ƙara fahimta waɗanda suka yi wa Allah shirka ɗin sun yi shirka ne a cikin tauhidi na ibada tauhidi na cewa Allah ne ya dace a bauta masa saboda me ba su fai inkarin samuwan Allah a nan ba saboda mu mushrikan makka ne su mushrikan makka sun yadda akwai Allah inda giza ke saka ba su yadda a bauta wa Allah ba in ma za a bauta masa ba shi kadai za a yi ba ya za a ce sai shi kadai to ko su masa shirka da wani abu ko ake bautan nasa gaba daya amma ba sa inkarin tauhidi na rububiyya wato ba sa inkarin cewa Allah ne ya halicce su ba sa inkarin Allah ne ya halicci sama ba sa inkarin Allah ne ya halicci ƙasa wannan ke bayyana tabbatar da Allah mahalicci ne bai hana Allah yau mutum azaba a duniya ya kai shi wuta a lahira matukar da aka tabbatar da Allah mahalicci ne ba a bauta wa Allah mahalicin shi kadai ba dole sai an bauta mar din kuma bautar a kadai tashi shi yake kare mutum daga wuta amma yadda shi ya halicce ne na kuma saba masa baya kare mutum daga wuta don haka su kansu mushrikan makka sun yi imani da tauhidi na Allah ne yayi halitta inda gizo ke saka ba za a bauta masa kare ba aran kana da misali a Qur'ani da zaka ba mu ko guda ɗaya ko biyu ko uku ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ولن نمي ثالي قد يجيو آرام ما يبا مجوك يا دوكوس أتكين سورة الزخر نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز alim idan ka tambaye su ya halitta sammai da kasai mushrikai ne ba na makka ce me wanda ya halicce su shine ainihin mabuwayi kuma mai ilimi wa kenan Allah wannan zai zama aya ta tara kenan sannan wala in sa'altahum man khalaqahum in kace wa ya halicce su sai cewa sai ce Allah dai halice su wato har da kansu sun amince Allah shi ya halice su wannan ma zai zama zukuru aya ta 87 kenan zai zama kuma in ka ce kulli madal arz قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله فقل أفلا تذكرون وانا تكن سورة المؤمنون مثالي آيات يا أفلا تذكرون يا إسحاق عالمنا إن باك ذاك ذاك نبيا سليمو wannan misalin aya ta 83 84 85 86 duka asmatul mu'minuna ba su aka ba suna da alaka da wannan in kace wa yake da abun da ke cikin sammai da ina abin da ke cin sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu sai su ce na Allah ne wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara ma min rasul la yaqulun Allah wannan wani sura kenan an kabu aya ta nawa na'am 61 Allah ya maka albarka haka ne kaga anan wace juya rana da wata ma duka za su ce Allah ne to zaka ba sa inkarin Allah shi ya halitta inda matsala take ba su aminci a bauta wa Allah ba in za a bauta masa bautar dukkaninsu su amma shi kadai ta yi kada shi yasa ya zama wajibi ne in mun aminci Allah ya halitta sai mun bauta wa Allah mun kadaita Allah a cikin bauta wanda yake sa ibadar mu ta zama karbabiya Allah ya karbi ibadun mu gaba daya wa ma'awahumun nar sannan makomarsu ita ce wuta wa bi'isa bi'isa harafin menene harfu zam ne menene kishiyar bi'isa ni'ima an ce wa ni'ima shine kikiyar wa bi'isa don harafi ne na zammu na yi wa mutum ainihin mai. zargi wa bi'isa wa zalimina tir da makomar azzalumai wannan kuma ke bayyana shirka zalunci ne inna shirka la azim kamar suratul luqman aya ta 12 da 13 anan zamu fahimci cewa shirka zalunci ne mafhum tayyib Allah ya kare mu daga zaluncin shirka bismillah ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله تعالى يا جسكة القور ديموك إذ تخصونهم بإذنه a lokacin yakin Uhudu da kuka bi su kuna ta kai su barzaku hatta idza fashiltum har kuka kai matakin da kuka rasa kwarjininku kuka rasa wato courage naku wata na za'atun fil amr kuka yi sabani cikin umurni da aka ba ku wa asaitum kuka saba min ba'di bayan ma arakum ma tuhibbuna Allah ta'ala ya sa kun gani ido da ido abinda kuke so na ganima minkum daga cikinku akwai mai yuridu duniya wanda duniya yake nema idan ya fita harkar Allah wa minkum daga cikinku mai yuridu al akhira akwai wanda lahira yake nema thumma sarafakum ankum liyabtaliyakum thumma sarafakum sai kuma ya sarfatar da ku wato ya dauke ku daga gare su dan ya jarrabe ku wala qad afa ankum to Allah ya muku afuwa ku sahabbai wallahu Allah zu fadlin ma'abucin falala ne alal mu'minina ga mu'minai wannan aya an saukar da ita ne a yakin uhudu yakin uhudu kuma shine yaki na nawa da fiyayyen halitta yayi a magana mafi inganci shine yaki na biyu shi a magana mafi inganci shine yaki na biyu an yakin uhudu ne bayan yakin badar da yakin badar da yakin uhudu babu wanda fiyayyen halitta ya fita da niyyan yayi yaki dukkaninsu sun faru ne a bangaren self defense don ya kara kansa hata a uhudu uhudu kan ma har gida aka zo masa a madina har gidansa aka zo aka kewaye garin madina za a halaka shi so abun da ya shi ne self defense don waɗanda suke da ƙiyayya ga fiyayyen halitta suke so su hana a fahimci addinin musulunci na daga cikin ɗabi'a su shine sai su bayyana shi addinin musulunci ɗan zubar da jini ne wallahi bil adala bi kulli dini da adalci da kowane addini da muka san mun karanta takardunsu wallahi ban ga addinin da ke karantar da kada jinin dan adam irin addinin musulunci ba in ka ga mutum bai fahimci haka ba musulmi ne watakila bai fahimci addinin ba don muna da musulman da su kansu ba su ma san addinin ba kuma a haka sai suke wai masu masu aiki da addini ne to akwai jahilan musulmai wanda ba su fahimci addini ba suna daga cikin masu ɓata sunan musulunci amma babu addinin da ya karantar da kare jinin ɗan adam ɗan adam ɗin ko ba musulmi ba ne irin addinin musulunci mu fa ba wai human rights ake bayani ba ba fundamental human rights ba akwai fundamental animal rights a musulunci hatta dabba akwai haƙƙinta a musulunci hatta annabi daga annabawan Allah Allah ya masa kashedi don ya kona gidan tururuwa ba faɗan adam ba tururuwa akan wannan Allah yake wa annabi daga cikin annabawan sa kashedi so daga yakin Uhud da annabi sai da yin yaki ba na gamu da wani a Frankfurt airport wani lokaci ina transit ya zo ya same ni bature ne sai ke cewa wai shi abin da ya tsada da musulunci shine musulunci ya ce a je a kashe mutane sai na ce a musulunci bai faɗi haka ba to haka ake ba su lakkada musu wasu abubuwa a karkace na ce mai dalili sai ce no they are written in the Quran na ce ina yake sai ce look at the Quran chapter 2 verse 191 uh, eh, can you check it na ce I don't need to check it I'm a Muslim na san aya. wata aya ne sai na bashi wa qutuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum Allah ya ce ku kashe su duk inda kuka same su ku cire su a inda suka cire ku sai yanci ita ce ayat da barba bayanin turanci sai ce yes yes yes wannan ne so you know it nace i know sai nace but your problem before ka karanta verse 191 chapter 2 dawo ka karanta verse 190 wadda take bayanta sai ka hada da 191 sai ma'anan ya fito me Allah ya ce وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم sai ce wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul ai Allah yace ku yaki wanda suka yake ku ne kuma yace kar ku yi ta'addanci kar ku wuce gona da iri wajen ramawa ai kaga wanda ya kawo maka hari ne aka ce kare kanka amma sai aka ba shi chapter 2 verse 191 sai aka yanke chapter 2 verse 190 wanda ita ce asalin farkon maganar to mutane da dama haka ake don a hana su fahimtar addini na hakika sai a karkatar da tunaninsu so don haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye wannan cewa addinin musulunci ya karantar da kare jini Yaƙin uhudu an biyo fiyayyen halitta har garin madina ne za a yaƙe shi kuma an yakin uhudu a wata rana an yakin uhudu wata rana ranar bakwai ga watan shawwal bayan ramadana uku ga hijira sannan in ka ɗauki gregorian date za ka iya cewa an yi yakin uhudu ranar 23 ga watan march gregorian shekara ta 625 idan ka irga kwanaki approximately daga yakin uhudu zuwa yau uku ga ramadana shekara ta 1446 za ka samu yakin uhudu an yi shi kwana 700 da tasa'in da tara da ɗari shida da sittin da tamanin da ɗaya kwana dubu ɗari bakwai da tasa'in da tara da ɗari shida da tamanin da ɗaya shine yakin uhudu zuwa yau kwana dubu ɗari bakwai da tasa'in da tara da ɗari shida da tamanin da ɗaya su ne adadin kwanakin yakin uhudu daga yau da muke magana so da aka fiye yin halitta biyo shi aka yi har gida don a halakar da shi a kuma halakar da sahabbansa a wannan yaki sahabbai suka yi shahada irin Hamza bin Abdul Muttalib asadullahi wa asadu rasulillah anan yayi shahada anan Mus'ab bin Umair anan yayi shahada a yakin Uhud Mus'ab yayi shahada Abdullahi bin Jahash anan yayi shahada a kuma yakin Uhud muke fahimta barin nafsi yi aiki da hankali baya ba wa musulmai mafita a bar nafsi a gefe a ce bari mu aiki da hankalinmu baya bada mafita aiki da dokar Allah shi yake bada mafita a halin jarrabawa don sahabbai akwai wasu daga cikin su da suka yi aiki da hankali sai kuma Allah ya jarrabe su so ba a barin nassi a yi aiki da hankali bahaushe ya ce wai shari'a saɓanin shari'a ba ta saba hankali don daman ta masu hankalin ne ai mahaukaci babu shari'a kansa sai dai shari'a wuce hankali ita shari'ar ne ta wuce hankalin hankalinka ba komai ya kai ya riska ba sai an maka bayani lokaci ya yi, sai mu yi hakuri a ran ma gobe mu tashi daga farkon aya ta 152 din wala qad sadaqakum Allahu wa'adahu sai mu yi tafsirin ta mu yi kokari mu shiga ta 153 insha Allah ta'ala duka a gobe idan Allah ya taifa nan mu Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya kara mana zaman lafiya Allah ta'ala ya kan iyayen mu da malaman mu Allah ta'ala ya samu a cikin waɗanda za a gafarta musu a wannan wata mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kowa ya kafaratul majlis subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk